kuma matasa barka ku da haka ina murna kasancewa tare da ku a cikin wannan labarin matasa na wannan ranar ni ce Samira Gwafi kuma tare da ni akwai rabiya mai Kano rabiya ya kike Lahiya lau Samira ke kuma ya wajen ki Lafiya lau ne To mu ka zo mana da shi yau To goga a magaicen yau dole ne za mu yi magana kan shirye-shiryen sallar Ramadan a Yamai da kuma a jihar Agadez takaitaccen rahoton namu zai kai mu a magadi don yin magana kan kerawa da sayar da mudu a ƙarshe kuma za mu kare da wasannin motsa jiki Goga idan aka ga sabon wata a daren yau al'ummar musulmi za su yi sallar azumin Ramadan. haka ne a jiya ɗaya daga cikin abokanan aikin namu ya ziyarci wani bikin baje koli na ramadan domin ganin yadda ake shirye-shiryen sallar a nan birnin yamai mu bi fasarar rahoton habibu garba Sallar Ramadan ta danno kai sai cuwa-cuwa da hada-hadar kimtsi ake yi a nan babban birnin ƙasa ya maza, mata, matasa har ƙananan yara kowane ne na ƙoƙarin sallatar ƙarshen Ramadana cikin kyaukyawan yanayi. A balbalin zaure sauran Vannaf Juwe na Yamme inda a yanzu haka ake gudanar da baza koli albarkacin sallar ta ƙarshen Ramadan matasa da suka baza kolin kayansu na ganin harkokin nasu na ta haɓaka sosai. Misali ga matashi Musa mai sai da takalma. Eh dai alhamdulillah akwai da dama dama masha Allah. Akwai dai na mata akwai na miji akwai na yara ƙanana. Turwamil turwamil mil sankisan dai akwai kasuwa yana samu karen mil. A ganin abokan cinikayya akwai kaya ga sunan jirgi sai dai ba kowa ba ke da halin sayan. Mun so sayan takalma da sakwatoci da adukai saboda sallah kayan gaskiya suna da tsada daga jika shida zuwa sama. A cewar matasa da dama da muka haɗu da su domin salatar ƙarshen Ramadana yadda ya kamata sai ana da hali ko da yake ma a wani ɓangaren sallar ƙarshen Ramadan tamkar wani buɗin samu ne ga matasa 'yan kasuwa. Mu ci gaba a shirye-shiryen gudanar da sallar azumin Ramadan inda su ma matasan Agadas komai na tafiya musu yadda ya kamata. Haka ne gora a kowace shekara matasan agadas suna hada wani shiri don murnar ranar da ta gabato da kuma ta bayanta. To a wannan shekara wasu matasan sun yanke shawarar kada su yi bikin saboda rashin kuɗi ko kuma kawai don ra'ayinsu. Ga dai fassarar rahoton Anise Karim. A kasuwanni shagunan sayar da tufafi suna cike makil, 'yan mata da samari na zagayawa domin su duba ko kuma su saye. Mun tuntuɓi wasu daga cikinsu. Wannan shekara ina tunanin fita tare da yarinya ta da yake akwai wata wasa da wani mawaki na Algeria zai zo. Daga nan kuma za mu huce wajen shakatawa mu sake. Bayan wata ɗaya ba shakatawa ina ganin dama ce. Saɓanin shekarun baya, a bana babu abubuwan nishaɗi. na niyyar zaman gida bana da dare in je in yi na fila in yi roƙon allah da sahi kuma in je in gaida yan uwa ba zancen zuwa gidan rawa ko kuma wata shakatawa duk yadda ta kasance dai ana jiran isowar ranar sallah da fatan kuma za a yi sallah lahiya mu zagaya garin jinju a jihar Doso inda wata makaranta take da ake horar da mutane akan aikin gona. Gurin da ya kasance abin alfahari ga matasan tun shekarar 2027. Wannan gurin yana da nauyin horar da matasa 'yan kasar shekara 25 a fannin samar da albarkatun noma da kiwo. Fadal Alu ya kai mu wajen gano wannan makarantar ga fassara rahoton nasa. Sifa sakamako ne na hulɗar tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Swiss wata hanyar kawo horasuwar aikin hannu da da ta dace ga kowane gari. Zabainu Jibrila ɗaya daga cikin masu ba da horon. Muna da harfanoni hudu a kungiyar sifa su ne noma da kiwo da sarrafa kayan gona da yaƙi da jahilci. Yana sa mutum ya kula da wajen da kyau kuma yana da babban mahimmanci. zowarsu a cikin wannan cibiyar bayar da horon dubarun noma matasan sun nuna da sun ga canji da dama a akan husa'o'in dubarun noma sai aikin da na gani aiki na ga kyau domin mun ga duk abubuwan da muke a muka gani gida mun tauna akwai bambanci domin san gida din mu aiki muna yi gargajiyanci amma nan za a ba mu horo na zamani kowace shekara matasa hamsin na junju ake baiwa horo a shimfiɗaɗɗen sansanin nan na ba da horo ga dubarun noma sifa. A ƙarshen wannan wata na Ramadana, musulmai suna nan ga shirye-shiryen hudda zakka ta alfitir wadda wajibi ce ga kowane musulmi da yake da hali don samun ƙara albarkar azumin da ya yi abin ma'aunin da dai ake hidda wannan zakar da ita shine ake ce ma mudu a jihar maraɗi wannan mudun makera ne ke yin shi a cikinsu matasa sun fi yawa kuma suna samun cin gishin kansu mu bi dai fassarar rahoton muhammad mamman A kasuwar tashar da kwaro ta maraɗi makera sun dukufa a kan kera wannan kayan aiki da ake kira mudu. Lawali ango wani makeri ya bayyana cewa a bana makera da yawa ba su mai da hankali wajen kera mudu ba. Kamar kowace shekara ana yi, amma tun wajen kira an samu raguwa tun da da nan in watan azumi ya kama za ka samu kusan makeran sankan fursan da shine suke kera. Dab da makera akwai Zabiru Usman mai sai da mudu ya baza akalla mudu goma akan teburinsa don jan hankalin masu sayi. yi. da da shi ba ana yawan sayarwa sayan shi in sallah ta gabato to amma shi da gaskiya sai a hankali inda ni ina ji har yanzu ma ba sai da koda uku ba a lokacin da take wucewa a kan motonta ne madam halima ta gano waɗannan mudu ta kuma tuna da sai ta sayi wani sabon mudu don fitar da zakatul fitri a madadin mai gidanta da ke cikin balaguran aiki muna da shi ma dai bace ne yanzu dole na zo neman shi tunda mai gidan baya ne yana da mahimmanci sosai sosai gaskiya ina sai shi ya ce a bada da 350 na saye shi 300 ranar jajibar Allah gwada mu an ce an ga wata sai mu hidda mu ba ma talaka wanda bai iya nema miskini bawan Allah ya taimaka a hudda sai a bashi wannan masayi da aka kera da aluminium ana iya ajiyarsa na tsawon shekaru saboda haka ba duk shekara ake sayansa ba abin da ke nuna cewa kasuwarsa ba ta da armashi yanzu sai filin na wasannin motsa jiki tare da muhammad gungu A fannin kwallon kafa tawagar ƙasa ga shekara 20 mena Uvan na shirye-shiryen kwamfalar Uvan na yankin Ifowa Bay da kuma neman shiga jerin kwamfalar kan Uvan a ƙasar Masar shekara 2023 da aka tanada ranakun bakwai zuwa 20 ga watan Mayu 2022 bayan kimtsin farko wanda a kansa tawagar ta kara da kulobobin birane mena Uvan za ta tunkarar Super League ta Najeriya. bisa karawa biyu wanda ta ƙarshen za ta gudana banda gobe Litinin biyu ga watan Mayu 2022. Bari mu leƙa karawar zagayen farko na kusa ga na ƙarshe na Liga champion ta Turai da suka gudana tomawar mako. Talata 26 ga watan April a wani karon ba ta kashi da Pep Guardiola ya ma lakanin tallar ƙwallon kafa Manchester City ta ci nasara kan Real Madrid a birnin Etihad Stadium. minti hudu da uku. abokai matasa an muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe mun sake haduwa cikin wani sabon shirin za ku mu sake saurari biskan lamba uku biyar tare da layin airtel